Baby, oh yeah, come for me. Baby, oh yeah, for me. Baby, oh alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masoya waƙoƙin Hausa ko kuma in ce masoya kallon fina-finan Hausa. Kamar yadda kuka sani, suna na Adam Ezango. Albishirinku 'yan Cote d'Ivoire, musamman 'yan Abidjan. wannan sallar zan gabatar da wasa ne tare da ku tare da ku za mu farin cikin sallah tare da ku za mu nishadantar da kanmu da sallah zan gabatar da wasa ne a rana ta farko ma'ana ran sallah a complex sportive de yopukon wasa na biyu kuma zan gabatar da shi ne a lameri da bobo da misalin karfe shida na yamma wasa na uku kuma zan gabatar da shi ne ranar uku ga sallah wurin wasan shine palais de sport bentrechville shi ma da misalin karfe 6 na yamma da aka kada ku bari a baku labari ina nan zuwa gare ku jama'ar abidjan ina son ku kamar da kuka suna kada ka bari a baka labari na gode Mama, ayya, ayya, mama. Mama, ayya, ayya, mama.